amsar da shi ba yana da buƙatar dukan su yanzu nan su yi alwala su yi sallah ya umurce su suka yi alwala suka ainihin fara sallah dukkan suka yi sallah an ce sallah ce ta magariba da isha ya tabbatar sun yi magariba sun yi isha suna sallah mai sallar isha daman gidan da haka ma za a kwana babu abincin da za a ci sai ya ji ana kwankwasa kofa yana fita sai ya ga wani mutum ne yake sallama da wani amalanke cike da kuloli na abinci shikenan yace masa bawan Allah na kawo gidanka ne a shigar da wannan abincin a juye ni a bani kulolin baki nayi wanda dama na dade ina dakon su sun ce min za su zo kuma da suka zo sai ya zama wato na musu abinci sai suka ce a su ma sun zo da abincin su a sun gode ba sa bukatan abincin nan nawa ni kuma daman ba don gidana ne shi ba na yi shi ne don baki na yi shi ne na Allah don haka shine na ce to bari in fita cikin gari in je in ba wa bayin Allah nace na fita gidana ina addu'an cewa ya Allah ka nuna mini gidan da ya dace in kai wannan abincin yace ko ina zuwa setin gidanka sai naji cewa ba zan iya komawa baya ba bazan iya wucewa gaba ba abinda da na fi dacewa kawai shine in tsaya in bada abincin nan a wannan gida to kaga abin da sallah ta jawo musu muna kukan masara ta yi tsada a'a kaza yayi tsada kaza yayi tsada mu dawo mu waiga mu ga mu kuma ya ayyukan namu suke eh muna yin ayyukan da dai ne ko kuma ba ma yin su da dai yanzu fa duka kokuwar da ake yi kokuwar ai sallar ne ma fa ba tukunna baya za a yi sallar ba ka san rigimar inda take manyan ma in aka bincika wasu sun ya sallar take wato sallar akwai akwai akwai gembo akwai karaya akwai targade akwai akwai wani wuri ma hanjin ya fashe duka a waje yake ma'ana sallolin suna da damuwoyi sosai to don haka sai ya zama kuno duk ba komai ja wannan ba saboda daman babban ma daman sallar da yake bai damu da ita ba da haka yana yin ta ne kawai a al'adance da haka shi yaron in ya ci ya dau al'adar ya biyo al'adar kenan. in bai biyo al'adar ba mafi yawanci wasu iyaye suna ganin cewa wajibin su ga ƴaƴansu shine su ciyar da su su shayar da su a su kula da maganin su su kula musu da makarantar boko amma maganan su yi sallah a yi musu tarbiyya a koya musu ya ya kamata su zauna da kansu ma'ana su ainihin yadda za su ainihin mutunta kansu a koya musu ya za su mutunta wani wannan duka sai zama iyaye ba sa ganin cewa wani abu ne da ya zama wajibi a kansu imam ya ja hankali mu cewa ita tarbiya iri biyu ce akwai tarbiya wato wacce take da Allah yake so tarbiyatu ruhiyya akwai kuma tarbiyatul jismiya. akwai tarbiya ta ruhi a gyara masa ruhinsa ya zama cikakken bawa na Allah ya zama mutum yadda aka yi ta masa tanadi lokacin da aka haife shi wato aka yi masa aski dan kaga an haifo dan adam yadda malamai suke faɗa kaga yana kama da biri-biri haka gashi nan da suma ciyaran da aka yi kwana bakwai sai a cire masa wannan suman a sa masa suna mai kyau a ba biri bane mutum ne sunansa ma kila Muhammadu shikenan haka ake so a yi ta bibiyar rayuwarsa ana gyara masa rayuwar nan tasa ta dabbobin nan guda uku da yake farawa da su ma'ana daga haihuwarsa zuwa shekara bakwai rayuwarsa ta birin nan to wajibi ne a ainihin iya kokari a ga ba ya tashi a birin ba ka san biri babu abin da ya iya in banda barna da haka babarinsa za a yi ta nan ba haka yake so ai haka yake so in hana shi kuka zai yi a hakan za a hana shi ai daman bai sani ba daman kuma a iyaye an ɗora su ne an ba su amana ne domin su kiyaye kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku kowa sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi gami da kiwon da ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa farrajul ra'in fi baitihi fa mas'ulun an ra'iyatihi mai gida wato mai kiwo ne a gidansa kuma sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi akan wannan kiwo da ya bashi da haka mu kula wannan eh, tarbiyya haka idan ya je bakwai na biyu wato daga shekara bakwai zuwa sha hudu kenan inda zai ɗauki halin kare ai iya kokari a ga an cire masa wannan halin karen ya mutunta kansa shi mutum ne ba dabba ba ne kare sannan ya mutunta mutane an san kare da son yawo da, da rena mutane to ya zama an koya masa girmamawa da mutunta mutane to haka daga shekara goma sha hudu zuwa kuma shekara ashirin da ɗaya ai iya ƙoƙari a ga an cire masa hali na jaki ma'ana kar ya tashi ya girma gashi amma mutum ne amma jaki to kaga sai ya kuma fi jakin illa saboda shi ya riga da ya haɗa abu biyu gashi mutum ne kuma jaki a da jaki ne kadai to kaga da sauki amma mutum jaki to kaga damuwar ta yi yawa dole sai kaga barnarsa ta yi yawa don haka duka wannan haƙƙi ne na iyaye mu kula a yau mun yi sakaci sosai damuwar mu ga yaran shine mu ba su su ci su sha mu ba su inda za su kwanta mu ba su lafiya mu ba su ilimin boko don ilimin addini kan ba mu damu da shi ba ba mu damu da cewa yanzu misali ka tambayi ɗanka daga ƙawa'idi zuwa alari zuwa ishmawi zuwa iziya wani littafi yake a wani zaure yake zuwa wato ya karanta addinin sai iya wanda iyayenmu na ba Allah saka musu da alkhairi bayan a lokacin an tashi ma da albarka na islamiyoyi islamiyoyi mataki mataki ka samu islamiyya ta allo bayan an yi makarantar allo akwai kuma makarantar islamiyya ta littattafai ne za a zo a yi talakanawa ana koya ana faɗa ana amsawa ana fassarawa sannan duk da haka iyaye ce a'a bai yi ba tafi zaure kaza ka je ka sa littafi kuma na na'am na'am eh a zauna kana na'am na'am kana ja ana fassara maka wai dai duk a samu ilimin addini to fa da haka aka kubuta da haka kuma za a kubuta amma ma dama bamu kiya bamu san addinin mu ba bamu ainihin aiwatar da addinin mu ba to fa ba za mu kubuta ba lallai mas'aloli za su zama kullun karuwa za su sannan gaba ta gaba imam ya ja hankalin mu bayan mun kula da sha'anin tarbiyya kafin wanda yana da alaka da sha'anin tarbiyya din dama alqur'ani ya gaya mana yadda ake tarbiyya matakai guda biyu ne a cikin surori guda biyu ma'ana mataki na farko shine wannan matakin da muka faɗa kula da su wurin aikata abin da ya dace da barin abin da bai dace ba kamar yadda alqur'ani mai girma ya gaya mana cikin suratul luqman zamu ji alqumanul hakim yayi wa ɗansa wasiya guda takwas wanda wannan wasiya guda takwas zaka ga wasiyoyi ne da suke ɗauke da haƙƙoƙin nan da suke kan kowane dan adam kowane ɗan adam Allah ya ɗora masa haƙƙi guda uku ko ya sani ko bai sani ba babba ne shi ko ƙarami mace ce ko namiji Allah ya ɗora masa wannan haƙƙi guda uku akwai haƙƙi tsakaninsa da Allah akwai haƙƙi tsakaninsa da kansa akwai haƙƙi tsakaninsa da bayan Allah waɗanda yake rayuwa da su haka wajibi ne sauƙi haƙƙi tsakaninsa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun tambaye shi ma lahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah menene haƙƙin Allah akan bayi menene haƙƙin bayi kuma akan Allah subhanahu wataala ce haƙƙin da Allah ya ɗora wa bayi shine an wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta ma Allah kada su haɗa shi da kowa wannan haƙƙi ne Allah subhanahu wataala ya ɗora musu dole su ainihin wato ta Allah subhanahu wataala sannan haƙƙin da Allah subhanahu wataala kuma ya ɗora wa kansa idan bayin nan sun sauke nasu haƙƙin shine Allah subhanahu wataala bai zai sa su a wuta ba kuma ya kawo musu samfur ɗin wutan duk wanda ya kwana jiya da yin dai ba Dan gata ne yana da abin shan iska ba mun je da muka kwana cikin zafi Allah sa dai abin ya gyaru in lalacewa wutar ta yi ma dai Allah ya gyara ta amma dai jiya duk an ji zafi kowa ya ji zafi ba wuta babu alamat ko ƴan makwatan ma in baka yi bacci ba ka dan leka ga makwata su da wuta kila kai tsammani su sun yi bacci amma dai inda ka duba ya ga ba wutar to kaga wannan fa ana nuna mana wai tirin jahannaman kenan ba fa jahannaman ba to kaga ina ga jahannaman kenan a sai wajibi ne mu iya kokari mu ga mun sauke haƙƙin Allah da haka a cikin wannan wasiya ta Luqmanul Hakim za ga akwai bayanin haƙƙin Allah da shi ma ake farawa yana ce masa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sannan daga nan sai haƙƙi tsakaninka da ainihin kanka sai haƙƙi tsakaninka da sauran bayin Allah da kake rayuwa da su don haka matakan na tarbiyya kamar da na faɗa biyu ne kar lokaci ya cinye ni a matakin na farko shine jan hankali da nusarwa na biyu kuma shine mataki na addu'a kuma ita ce gabar da daman imam ya ja hankalin mu cewa lalle matakan da ya kamata mu ɗauka kenan a irin wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa tamu mu Najeriya har gaba da gobe ruwa na maganin dauɗa Allah subhanahu wataala kofarsa a buɗe take ga ainihin bayinsa yayi mana magana kai tsaye yayi mana magana kai sunkuyi menene magana kai tsaye magana kai tsaye shine Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku kaga nan filin sharti ne da jawabu sharti ud'uni ku roƙe ni wannan filin sharti kenan menene jawabu sharti astajib lakum ni kuma zan amsa muku sannan ga ayan nan da Allah ya gaya mana har yanzu cikin wannan ibada da muka baro na azumi za su sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an Allah ya ce ina amsa roƙon mai roƙo fa idan ya roƙe ni kaga nan me ake nuna ma wato ka roƙi Allah E, ka roƙi Allah Allah ya ce in an roƙa yana amsawa to don ya nuna ma yana amsawa sai muka je yana cewa walaqad nadana nuhun kai fa ni'mal mujibuna annabi nuhu ma ai da ya shiga nintsi ya kira mu ya roke mu ya yi addu'a kai amma madalla mu ko masu amsawa eh don mun amsa masa da ya ce rabbi eh, da yake cewa eh, inni maglubun fantasir ai ni an rinjaye ni Allah ka taimake ni ai take diga fantasir diga wannan ra'un din na ƙarshen addu'ar sa, ba wata magana sai muka ji Allah ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir take kawai sai muka buɗe kofofin sama da wani irin ruwa da bai da bai da control wa fajjarna al-arda uyunan muka ainihin sa ƙasa ita ma ta bubbugo da ruwa ya zama ruwa na zuba ta sama ruwa na zuba ta ƙasa Allah ya amsa to haka ga annabi ayyuba eh, ga annabi ayyuba alaihi salam yana cewa rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin Allah ya ce fastajabna lahu ya roƙe mu yana cikin ciwo yana cikin damuwa Allah ya ce muka amsa masa ga annabi yunusa alaihi salam shi ma da ya shiga cikin kifi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz na.' me Allah ya ce masa fastajabna lahu Allah ya ce taki sai muka amsa masa fanajjaynahu minal gham muka ainihin kubutar da shi daga wannan damuwa kamar tambayar Allah aka yi to Allah shi kadai ne idan ya shiga damuwa ya roƙe ka za ka cire shi Allah ya ce a wa kadhalika duk wani mu'mini idan ya shiga damuwa daga hannu ya roƙe ni Allah ya ce ni ko sai na kubutar da shi sai na cire shi a cikin wannan damuwa da haka ƴan uwa wannan ƴaƴa namu musu addu'a nan kuma a harkoki ke ciki na rayuwa mun sani wato addinin mu addini ne mai gata ba addini ne da aka ce kawai kai ta aiki iya ƙarfinka ba babu abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada addu'arsa ba idan kasuwa kake akwai addu'ar kasuwa ka tambayi malamai ai nesa aka yi da malamai idan wato rashin lafiya kake fama da shi akwai addu'ar rashin lafiya idan bashi ne maka katutu akwai addu'a da manzo Allah ya bayar na bashi idan damuwowi ne da matsaloli suka yi maka yawa ka tare can ya kunce ka tare can ya kunce ita ma akwai addu'a da manzo Allah ya bayar sannan uwa uba babban abin da muke wahala a kansa shine ma yadda muke fara al'amura eh wannan yana damuna cikin lamura mu na yau da kullum shine Ah, mun yi sakaci da wannan hadisi na sayyiduna Jabir ibn Abdullah al-Ansari sayyiduna Jabir ibn Abdullah al-Ansari yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana koya mana istikhara a cikin dukkan abun da zamu yi zaka tinkara zaka yi to karka tinkare shi da iya karfin ka A'a ka nemi zabin Allah subhanahu wataala idan zabin Allah ya shigo lamarin sai ka ga lamarin ya zo maka cikin sauki da haka yan uwa mu yi ta haƙuri mu ta hakuri da wannan yanayi da muke ciki mu ta addu'a kuma Allah subhanahu wataala yana amsa addu'a Allah ya maimaita mana Allah ya karba mana imam yayi su insha Allah ta'ala za a tsaye da sallah Allah subhanahu wataala ya maimaita mana wannan yanayi da ake ciki Allah kama da saukin sa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahu a daidaita sahu a cika sahu a gyara sahu a daidaita sahu a gyara sahu ciki da waje a gyara sahu ciki da waje sannan idan ayi sallah a tsaye a saurari kurba yan uwa a tsaye a saurari kurba bayan an yi da sallah a daidai ta sahu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين النجم الساقط

ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Amém. الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 barakallahu ma a kafin mu fara huduba dai akan bayanin da shi bai fassara huduba yayi akan cewa a saurari huduba sauraron huduba sunna ne mai Sa'an sa'annan kuma boko abin da muke kira kansa shine a saurari kuma addu'o'i da za a yi bayan an yi huduba din saboda shi kuma addu'an din wajibi ne saboda Allah ya shi aquni astajib lakum ku roƙe ne in amsa muku saboda kun ga irin abin da muke shi a namu na kasan nan ba a magana don kwanan baya na ji wani yana karatu a cikin litta a cikin tafsiri yana cewa ko ɗan da yake cikin shiki ya son Najeriya tana cikin matsaloli to don haka waɗannan taruwan mu da muka yi nan to idan muka yi addu'a mai yiwa Allah subhanahu wataala zai amsa babu wani babu aini ko kuntoma to bismillahir rahmanir rahim الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق من يشاء إن الله على كل شيء قدير أمده على نعم تتوالى كالغيث المطير وأشكره أضاء فضائله المتواترة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما نتخذ منهما ذكيرة ينفع الذكيرة يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم اقتصه الله وأزمه ورفع مقداره وألا له فيه طعاما وحرم عليكم فيه الصيام واختتم به شهر المكرم وهو يوم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والتعظيم والتمجيد فسبحوا ربكم وعظموا وتوبوا إليه واستغفروا فإنه قريب من الراجي سميع المجيب الله أكبر الله أكبر واستغفروا ربكم إنه كان توابا الحمد لله الملك القادر الحليم الستار الذي ليس لابتدائه أول ولا لأوليته آخرة سبحانه وتعالى وهو الملك القادر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته تنجي قائلها من أهوال القبر مقابر أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصلى الله على آله وصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الآخر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس إن يومكم هذه يوم عظيم وعيد كريم عل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وكتم به شهور المكرم وافتتح به شهور الحج بيت الله المحرم وهو يوم تسبيح وتهميد وتهليل وتعظيم وتوبوا إليه واستغفروا واعلموا أن الله تعالى ارتلى لكم هذا الدين وأيدكم به وسماكم مسلمين فبادروا إلى فعل المامورات التي أوجبها وإخراج سرقة الفدر واجتهاد في أكراجها ولتكن من خالص أموالكم وأديبها وتودى على غالب قوت آل البلد من دكن وزرة وأرز وتمر وعقد ويخرج الرجل زكاة الفدر عن نفسه ومن تلزم نفقته عليه ويستحب إخراجها إذا دلأ الفجر قبل الصلاة العيد يستحب الفطر قبل العيد ويستحب أن يملي في طريق ويرجي في طريق آخر فإن ذلك أولى في حقه وأخسر أجرا اللهم فصل وسلم على من لا نور إلا نورا ولا وجود إلا وجودا وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تعرفنا بها إياه ورل الله عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان ذو النورين وعن علي كرم الله وجهه وأرلى عن ستة الباكية وأصحابه أجمعين ربنا تقبل صيامنا وصلواتنا وزكاتنا وصالح أعمالنا وهافس لنا إيماننا وبلادنا وأر لنا من جميع الشرور الدنيوية والأخروية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كل آمن وأنتم بخير الحمد لله